dandalin VOA yau ba kwancin wa ya samu. Ah, assalamu alaikum sunana rabi Rafsan wanda aka fi sani da Rafsan G. Rafsan G me eh, Rafsan G din? Sunana rabi kin san G din kuma <laughs> G kawai means guy. Oh guy. So eh. kai a wakar wacce kake yi hip hop kake yi ko kwa um, nanayi? Na gaskiya ni da yake marubuci ne both side Na kan taɓa rubutun nanaye shi nanaye na fi rubutu shi kuma ni a matsayina wanda nake yi na hip hop na dauki bangaren hip hop to da wakar da rubutun wace ka fi yawan yi shi na fi rubutu yanzu ka fi rubutu wato mm. kana rubuta musu ka karbe sa eh, <laughs> ya fi sauki to a rubutun wani iri kake rubutawa ko ko wani mm, both side amma dai nanaye na fi sai da shi saboda ya fi tafiya ya fi eh. kawo kuɗi ba kamar namu na hip hop ba shi wannan za a sa shi a fim yana da abubuwa da yawa har fim mm, kuke sayarwa mm. muna zancen shekara nawa ina da shekara 32 a'a da eh, eh, harka ta waka da rubutu mm, gaskiya it took a long time at least like 10 to 12 years da ka fara sai wa yan fim kuma fa as in less than 5 years me ji hankalin ka har kai tunanin ya kamata in fara sayarwa in fim waƙoƙi na so kin san shi abu mutum yana fara shi a beginning tun kana karami kowa yana tashi da irin abin da yake so wato ni gaskiya Allah ne daman mai son ina da son waka da abubuwa so lokaci sai na fara tunanin ni ma za a in fara nawa na yi rubutu da irin wanda tun kana yaro zaka ke rubutu mm. so that baka san da zaka yi ba har wani gani ana ce mai ɗaladin kima mm. ina jin mutane sun san ɗaladin kima so lokacin da ɗaladin kima ya gani muka fara tare ya karɓi rubutuna ya je ya gwada abin ya ce ya yi da ala in ci gaba mm. da yi na na fara rubutu kafin na fara waka so da ina ta tsoron gida ni sai da rubuta an bashi ko in bayar yana tsoron gida kana tunanin idan ka ce za ka yi wakar a gida ba mm, ina tsoron wannan abin gaskiya to da ka fara gwadawa a gida din an sai da na tsaya <clears throat> saboda ban fara waka ba gaskiya sai da na mallaki hankalin kaina sosai so that a wancan lokacin na san da na yi yunkurin yi saboda karatu da wasu abubuwa ma ba zai yi ba wani kwas aka karanta a makaranta <laughs> alhamdulillah na yi mass com nake karatu don yanzu ina kan karatu gaskiya ana aji na nawa mm, to yanzu muke tunanin ma shiga university baka shiga ba ana mm, process an yi jam da sauransu da an yi masha Allah to um, idan aka ce ji mm. mai sauraro da wacce ya sanka So gaskiya an fi sani na da rap song. Waka yawa ne. Yawa ne. Eh, na <laughs> Yawa ne ina jin ita waka ce mai ɗauke da sakonni wadda ita ce wadda na san tana kan YouTube gidajen TV suna sa ta so dole su others ba lalle a san wata ba wadda za a ce ana cewa misali da ana cewa zaman kashe wando mm. tsurku alayi yawa ne barace barace yawa ne ta da hasuma so ina tunanin wannan hip hop ne rap hip hop ne rap ne a ah, kore wanda na miki just chorus din waka ne to na mana mana mu ji me sauraro ya ta jin su <laughs> yana son ya ji an bude muryar nan an rero ta eh, so ai san mu ba yanzu a matsayina na hip hop ina jin ko zan baki in brief ne kai mun yanda kuke bina haka da hannun na ana daddaga hannun <laughs> so zaman kashe wando ya wani tsirku alayi ya wani barace barace ya wani ta da hasuma yawa ne su waɗannan waye target ɗinka wannan waka da ka yi ta eh gaskiya target ina na yi ne akan irin abubuwan da suke faruwa da za ki ga matasa ka eh, wannan koko al'umma both side to me saƙon da wannan waka ta kusa irin za ki ga mutane suna zaune a layi abubuwan da suke damu muna a arewacin Najeriya zan ci ko arewacin abin da za ki ga mutane suna zaune kullum ba shi da aiki sai zama a teburin mai shayi kai baka iya ba ana tsurku a layi ana wasu abubuwa yawan almajirai kuma shi ma abu ne wanda yake dama mun taba shi ta da hasuma lokacin kasar mu tana cikin wasu ɗabi'u wanda kowa ya sani a duniya mm. muna cikin abin nan su sai muka yi trying to tura saƙon ta cikin waka da lokacin kuma alhamdulillah mun samu waka ta samu karɓa sosai banda wani arera muna wata <laughs> sai su ba su gudu sadati na su dai a ce gasu <laughs> yanzu kana mawaƙi kuma kana jin kunya ina jin kunya gaskiya sana <laughs> a raina mana ba su gudu ke ki bari next time na zo za mu zauna dai ni a wannan to menene babban kalubale <coughs> daga fuskanta tun da ka fara waka gaskiya kalubale na shine kamar yanda na gaya miki da a gida ba a so na fara abun ba a waje ba a waje challenges sai dai gaskiya mu alhamdulillah dai irin wannan challenges da ake yawan samu mu alhamdulillah saboda ka shigo abin da wayanka da hmm. hankalinka kuma ka da ah, alhamdulillah ba ta bace ta ta ba gaskiya yana kawo ta kenan sosai ah, alhamdulillah ba laifi da yake kuma kin san ni abin da nake ta kokari in ga matasa kar ka zauna akan cewa yau waka ita ce sana'a guda daya ka hada da wata ka hada da wata ni gaskiya dan kasuwa ne ina kasuwanci tun da na tashi bayan karatu ina kasuwanci waka na dauke shi a jos wani another business ne wanda nake tunani yanzu na rene shi zuwa gaba ko zan ci amfanin shi sosai sosai fiye da haka kuma muna kokarin mu daɗa tsaftace abun a kan yadda ake kallon abun tun da kin gani mutum ne mai iyali hmm. da iyali na da iyali na da komai duk ina abu kan ba ka so wakar ta sa ta janyo wa iyalinka cece ku ce ko gaskiya ne gaskiya ne to al'adan wannan shiri mukan yi wa mawaki ta tsiye mm. mu ce muna baiti ko ya muna amshi mm. ya rera da rediyo ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop idan eh. muka ta tsiye ka eh, idan aka ta tsiye muna baiti ko amshi ko zaka sha kayi duk wacce ka zaba ba laifi eh, zan sha kayi yanzu saboda na shirya mm, bari next time za in shirya da zo miki <laughs> na yadda na shakayi yanzu ka yadda ka shakayi <laughs> baka ji kunya ba zan ji kunya na farko da ka shakayi ba zan ji kunya ba saboda abin ban shirya mai baki ma kin gani to yanzu dai dandali mm. na bin ka bashi yawwa insha Allah at any time kuka neme ni za ka rera zan shirya muku ba na so in yi abin da za a ce an cinye ni na fi so na tashi na cinye kowa in samu hip hop we not give up we just trying to be you understand i have to beat everybody to dandali na godiya thank you very much baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria